kwada lungu a kwata sai da ka fada ka kama wata kaza na san yanzu cikin kuɗi kace amma mutum na muna tare da kai amana bai ce haka ba in ka samu ka san da dukkan wani jace na san ka kai la ni ka zo kana ta daga ya ni hukuma ce ai ban so hukuman ma su ji ne ya sa na zuwa yanzu ka wanka suna ka san ni ba da gumi na na kama kai ka je ka kama na kama ni ba na son haƙinci a cikin sana'a switch ya mu raba gari zan daina zama da jama'a Allah ya kama eh? Allah ya kama ni ce eh? ni ce Allah ya kama ne kuma yalla bai ɗan iska kake dan iska kato wallahi daga masallaci nake yalla bai switch wiwi na a hannunka kuma bayan offense na shan wiwi eh. cikin bainan nasu ga katon offense eh. ga katon zuru ah. kullum sai dai in mata sun sha foundation ku ta kallon suna da yawan gare nan ba kun ki ku aure su don haka sai ka biya kuɗin haraji baka san wani abu ba wallahi ni ladibi ne lami ladibi kana nufin kai ba ka tashi kenan wallahi ba na tashi ko billahi lafin kai ko ba ka tashi sai ka biya kuɗin kallon matan mutane da kai suna wucewa suna ɗaukar wanka su yi dinki su yi kwalliya su sha foundation eh. da barbaɗa kumatu eh. duk ku kalla kyauta ba zai yi ba wallahi Allah bai ai ni ba zan aure ba wallahi Allah wallahi ba zan aure ba a haka wallahi <laughs> zan ci mutuncin ka ya kuri yalla ba <laughs> kai mi eh eh da Allah ku taya ni duba mana na manta akwai wani dulan wiwi ne na Allah sweet what <laughs> Oye. Wato kai ɗan gaye ko? Kai ga kaya a can a can za ka hita. Eh, Anyhow kana shiga cikin gari babu sanin ya kamata, babu mutuntawa kaga officer of duty kamar ni ba ka gaisan waya kaɗai ka wuce kana kallo na uku sora kwata. Who is you by the way? Ina officer. Ga gani. to me kai me kyau me me ne to da zaka tare ni ba kai komi ba amma ya zama dole in bincike ka matsayina na dan doka ba zai yi anyhow muna ganin mutane suna tahiya barkatatai ba sai dole na san who are you ina ka hito ina za kana date of birth ɗinka da kuma asibitin da an ka heka da allurar kulorokun da an ka taɓa ma certificate ɗinka duk sai ka ban ni a registration eh, nabdak number ɗinka ni a date of birth sai ka ce wani yagon ko dai mina na duk sai ka miƙo min da ina ma zargin ka anya ba dan yar mu haƙi ba gai eh, asibiti na ga a ah. oke kai duk abin da ce ma kenan kana da ansa kun ba ofisa ina jin ka na na gaji i wani abu eh? i wani abu ina ofisa gani da mari da marmara da mari eh. duka mara tuwo guda ta yi eh, kai na hausar da zan fahimta baro baro ma'ana ni ɗalibin doka ne ma'ana lauya dan mm-hmm. iya jawo ma wata ta marmara duk wani dokoki ba wanda ban sani ba a yi awon gaba da kai nan da shekara 20 ma ba za a gani ka ba ni kuma ka oke oke ba wai ka gane ka gane eh. ba wai zan ce kai kai karya ba amma dai ban yarda da magana gada haka ba duk hanyar da an ka bi wallahi za hake ba kai ba dan kowa kake ba eh to ko zamu je police station eh, eh, ka je kawai na fahimci ma dalibi haka je ka in je kawai eh, sai je ka je ka amma kere na yawo zabo na yawo kana magana wa ah, na ce Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye ya san doka wannan ina matsawa wallahi ya sa zai a kulle ni ah. wallahi duk ranar da muka haɗu da kai Allah ya tsare Allah ya kiyaye Allah Allah haɗa mu da kai wata ran na biyo ɓarawo wallahi ma ku guda bau in buge ka zo mo na yawo kaza na yawo kere na yawo zabo na yawo wata ran za a dole wata ran sai na an biyo ɓarawo ɗaya in yi mai ku guda wallahi Allah dai haɗa mu kai ko mutumi na tsiyata da kai ce nan kunama ne kai baka san na jira ba kowa cizo ce na gan kaɗazin kana sanda sanda sanda sanda kana kwaɗa wani har kwata sai da ka faɗa ka kama wata kaza na san yanzu cikin kuɗi kace amma mutum na muna tare da kai na bai ce haka ba in ka samu ka san da dukkan wani jace na san makwantarka kai la ni ka zo kana ta daga miliyan hukuma ce ai ban so hukumar masu jini shi yasa na zo yanzu ka wanka suna ka san ni ba da gumi na na kama dai ka je ka kama na kama ni ba na son a inci a cikin sana'a switch ya mu raba gari zan daina zama da jama'a Allah ya kama eh? Allah ya kama nice eh? nice Allah ya kama ne kuma yalla bai? Dan iska kake. Ah. Dan iska. Katon wallahi daga masallaci nake yalla bai. Shi ga wiwi na a hannunka. Eh. Kuma bayan offense na shan wiwi eh. cikin bainan nas ga atom offense eh. ga katu zuru. Ah. Kullum sai dai in mata sun sha foundation ku ta kallon suna ta yawan gare nan ba kun ki ku aure su. dan haka sai ka biya kuɗin haraji baka san wani abu ba wallahi ni ladibi ne lami ladibi kana nufin kai baka tashi kenan wallahi ba na tashi ko billahi lazin kai ko baka tashi sai ka biya kuɗin kallon matan mutane da kai suna wucewa suna ɗaukar wanka su yi dinki su yi kwalliya su shafa foundation eh. da kuma kumatu eh. duk ku kalla kyauta ba zai yi ba wallahi Allah bai an yi ba zan aure ba wallahi Allah wallahi ba zan aure ba a haka wallahi zan ci mutuncinka kai mi eh? eh da Allah ku taya ni duba mana na manta akwai wani